بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف نبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول مع الله مدعوكي سركي ليسا تعرف سوكي مو أولا يمتشنا لتنين يمتشنا البركة na goma ga watan fulƙada a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha shida ga watan tara watan satumba shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah a wannan darasi da muke gabatarwa a wannan littafi mai albarka littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya a wannan darasi na 48 za mu tashi a babi na takwas bayan da yake a darasin da ya gabata mun yi magana akan abin da ya shafi layya da hakika da kuma yanka baki daya malai ce rahimahullah albabu samin fi shay'in min masail an-nikah wa talaq qala rahimahullah malam littafin iziya yace albabu samin babi na takwas fi shay'in zai yi bayani ne akan dan wani abu min masailin nikah daga cikin matsalolin da suka shafi aure wa talaq da abubuwan da suka shafi saki a zuba karan babu ne ku lura da abin da mala ya faɗa fi shay'in na dan wani abu kenan ba dukkanin matsalolin aure da saki ba fi shay'in na dan wani abu min masailin nikah daga cikin mas'aloli waɗansu batutuwa da suka shafi aure wa talaq da kuma saki kasancewar damar littafin muƙaddima ce sharar fage ce shi littafin iziya kamar yadda sunan littafin yake nuna muƙaddima ce sharar fage ce na abin da ya shafi karatu shi yasa kaga a littafai biyu da suka gabata littafin akhdari rariya matata sallah da littafin ashmawi za ga akwai masalolin da masalolin da yake da yawa an yi magana su a iziya ne aka fara magana su kwata kwata ma bayanan su bai gabata ba kama abin da ya shafi hajji kawai kwata kwata ya magana shi ba waɗancan da tafi guda biyu kama abin da ya shafi itikafi ya magana shi ba waɗancan da tafi guda biyu kama abin da ya shafi umara abin da ya shafi yanka da hakika da layya da sauran masail tun ma daga masailin tahara akwai wasu abubuwa da yawa da ba a yi bayanin su a baya ba to ni sai malam hmm? yawwa da zakka da sauran masail da yawa yi sai malam ya sanya ma sunan littafin mukaddima ce sharar fage ce a ilimi saboda ka babu yadda zai mutum ya ce ya kammala iziya na ya san komai ko ya ji cewa ya zama malam har iziya ya kai a ita iziyar mukaddima ce sharar fage ce daga nan zai fara abin da saboda duk matsalolin da aka taba a iziya dan taba su aka yi a matsayin muqaddima kafin ka shiga cikin mawdu'i din isa mana yace fi shay'in na dan wani abu min masailin nikah daga abubuwan da suka shafi aure wa talaq da abubuwan da suka shafi saki kenan wannan babi ya kunshi manya-manyan abubuwa guda biyu abu na farko matsalolin da suka shafi saki eh, aure abu na biyu batutuwan da suka shafi saki su ne manya-manyan abubuwan da malam zai mana magana a kansu a cikin wannan babi mai tarin albarka kuma tartibi qayyim sai aka fara gabatar da aure kafin a gabatar da saki kuma shi sai ya ce fi shan min masailin nikahi wa talaq sai aka fara gabatar da matsalolin aure kafin matsalolin saki domin sai aure ya tabbata sannan saki zai biyo baya qala rahimahullah amma nikahu fa ma'anahu fil lugha dukhul shay fi shay يقال نكعت الحصاة أخفاف الإبل ونكع النوم العين وفي الشر حقيقة في العقد مجاز في الوطأ قال رحمه الله أما النكاح أما النكاح أما شيء أوله لفظ النكاح منون da kafin da alfin da kuma ha nikah ko kuma nunin da kafin da ha a matsayin shi na gundarin bakin larabci na kaha kuna ji da ke ko a matsayin shi na gundarin bakin larabci shine ce fil lugha a asalin larabci idan aka ce na kaha fi'li madi kenan yankihu fi'li mudari kenan an nikah mazari kenan idan aka fade shi ana nufin dukhuli shay fi shay abu ya shiga cikin wani abu idan abu kaza ya shiga cikin abu kaza idan wani abu ya shiga cikin wani abu ana kiran wannan da lafazin annika yasa ma yace yuqal ana larabci a ce natahatil hasatu akhfaf al ibl tsakuwa ta shiga karkashin kofatan raƙumi tsakuwa ta shiga karkashin kofatan raƙumi anan ka lura lataha sai aka ba a fassara hausa ya gaba da ma'anar ne dakhala nakahatil hasatu hasat su ne tsakuyoyi tsakuyoyi sun shiga akhfaf shi kofatu na rakuma kaga nan larabcin ya nuna kenan ka da izo a nan ya zo da ma'anar shi ne ta gudarin bagin larabci shine da hulu shai fi shai yanzu kasancewar tsakuwa ta shiga karkashin kofatan rakumi sai aka ce na katil hasatu akhfafal ibil ba za ka fasara ka ce tsakuwa ta auri ko fatan raƙumi ba mun gane ko tsakuwa ta shiga ko fatan raƙumi ɗaya kenan ana larabci kuma a ce nakahal naumu al'aina nakahal naumu al'aina bacci ya shiga ido kullum da ce ku kaga in kai fasarar larabci da larabci kenan ko kuma ka ce bacci ya kama ni ko kuma bacci ya kama ba ma'ana nakaha annan wa aina fulan kenan bacci ya kama wani to ga anan nakaha ya zo da ma'anar ne dakhala ay nakaha an-nawmu al-ayn dakhala an-nawmu shi sa ma ne shi abun darin bakin larabci nakaha nunun kafin ha yana da ma'anar dakhala shine da kullu shay fi shay abu ya shiga cikin abu wannan shine gundarin bakin larabci wa fi shar idan ka ce a yaren larabci da Allah ta'ala ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa illa ma qad salaf da Allah ta'ala ce azaniyatu wazani abunnan zani abun nan uh, la yankihu illa zaniyatan aw mushrik azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrik to me yake nufi a wannan da lafazin naka da zuwa cikin alqur'ani wa yankihu al-ayama min wa salihin min ibadikum wa imaikum da lafazin fada Allah ta'ala da yake cewa fanki huma taba da kuma da sai masana wa fulasa wa ruba sai mana yace wa fi a shari'ar larabci a yaren larabci a yaren nikahu da yake cikin littafan shari'ar musulunci abin da ake nufi shine haqiqatun fil aqdi kai tsaye yana daukan ma'anar ulla aure Ina ka ce nikahu ma'anar shi a yaren musulunci shine kulla aure majazun fil wata'i akan yi amfani da shi a matsayin saduwa amma a matsayin majaz ba a matsayin hakika ba sai suka ce a harfin larabci kalmomin larabci sun gasu kashe biyu akwai hakika wacce ita ce tabbas ita ce asali akwai majaz wacce ike ba ita ce asali ba na ba an gane lafazin ku sukan kawo kalma su ce kalmar yadda aka ajiye ta idan ba a canza mata ma'ana a yadda aka ajiye ta ba sunan ta hakika idan aka kawo kalma aka faɗe ta amma ya zama na saƙon da take ɗauke da shi ba saƙon da kalmar lafazin yake ɗauke da shi ba to sunan wannan matasa in sake mimita idan aka kawo kalma kama aka ce na kaha kullum da ke ko idan ya zama na abin da na kaha take nufi shine kulla aure to aje ya zama hakika nan abinda na ka take nufi shine kulla aure shine hakika kenan to amma idan aka ce taha kulla aure ne amma sai zama na a inda aka kawo ta ba ana nufin kulla aure bane ana nufin saduwa ne to ana sai ta zama na ta ana nufin da me majaz ba ana nufin hakika ba to wannan wani yare ne ake tattaunawa shi wai shin akwai abin da ake kira majas ko kullum ya ce ko akan wannan lafazin ne wadanda suka ce da Allah ta'ala ya ce bal ya dahu ya dahu mai kenan hannu ba shi ne hakika ba sai suka ce a'a ba shi ake nufi ba abin da ake nufi ni'imatahu neman musu guda nawa neman Allah guda biyu ne shi mai hasan yawan tsoron ido ya ce neman Allah ta'ala guda biyu ne to sai ga ana ta gobza tsakanin ahlus sunna da yan bid'a akan majas lafazin majaz akwai shi ko babu akwai shi a qur'ani akwai shi a hadisi akwai shi a cikin sifat ko babu da sauransu akwai shi a larabci ko babu shi a larabci ɗan ilmin bayan da suna karanta shi a fannin balaga ina ba ta mun gano wanda ke ko to abin da malam yake so ya faɗa mana shine wannan turancin da aka yi na cewa abin da ake nufi da annikah shin ana nufin kulla aure ne ko ko ana nufin saduwa ne kowanne ɗaya ka ɗauka akwai wanda yake isarwa idan ka ce na nakaha asalinsa yana ba da ma'anar ƙulla aure ne sai idan an samu wasu dalilai na daban su za su sa ya ba da ma'anar sabuwa a kusa da yake bayarwa Allah ta'ala yana cewa wala tankihu ma na kaha nakaha aba'ukum min nisa illa makar salaf wala tankihu ma na kaha nakaha aba'ukum min nisa kar ku auri matan da iyayenku suka aura yana shi da so kada ku auri matan da iyayenku suka aura yanzu na kaya ana mun bashi wace mana ka aure kenan da zaran an kulla aure tsakanin uba tsakanin mahaifin wani da wanci da zaran an kulla aure to wannan wancan ta haramta ga 'ya'yan wannan mutumin gaba daya kuna jira da wannan wancan ta haramta ga 'ya'yan wannan a ce akwai wani mutum a cikin mutane sunan shi zaidu sunan shi ti kula ji da ke ko sai ya auri wata mai suna zainab sai aka kulla aure ana kulla aure to duk 'ya'yan zainab duk 'ya'yan zaidu sun haramta ga zainab ko da ana kulla auren sai zai da ya sake ta bai halatta ga 'ya'yan shi su aura ba to amma idan aka fasara wala tankihu ma laka aba'ukum min nisa kar ku sadu da matan da iyayenku suka sadu da su yanzu na kaya gudu ta mana kenan saduwa saduwa to yanzu yana ne duk wannan maganar da fasara farko da fasara ta biyu tana komawa ne akan nasu Allah salamatu wal afiya sai wani mahaifinsa izina da wuta kuna ji da ke ko da ya zina da ita ya halatta ga ɗan shi aure ta eh amma na ta farko ba kun gane jumla da ke ko don wala tankihu ma nakaha aba'ukum min nisa kada ku auri matan da iyayenku suka aura haja nakaha yazo da ma'anar shi ta kullu aure kenan ko sai ya zama na, in dai uba ya auri ya ko ya tara da ita ko bai tara da ita ba ta haramta gawa ga ɗa idan ɗa ya auri ya ko ya tara da ita ko bai tara da ita ba ta haramta gawa da uba da Allah ta'ala ce wa halailu abana yakum lazina min aslabi ta تجمع بين الأختين إلى ما قد صرف وإلى ko قد صرف kun lura da ke ku sai nuna mana kenan da aka ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum kada ku auri matan da iyayenku suka aura sai nuna mana nakaha yana da ma'anar me al'aqat ma'ana ta hakika kun gano wannan da ke ku shi yasa malamai suke ta maganar wai lafazin nakaha shin hakika yana bada sakon kullu aure ne ko ko a'a yana bada ma'anar saduwa ne don a kowane lokaci ya zo na kaha da ma'anar illa aure na kaha da ma'anar saduwa to wacce ce asalin kalmar wacce asalin kalmar take isarwa menene asali a larabci tsakanin na kaha da ma'anar kulla aure da na kaha da ma'anar saduwa wacce fasara ce asali a larabci sai malam ya ce fi shar'i haqiqatu fil aqdi asalin ta a larabci ne tana ba da ma'anar ƙulla aure ne amma majazin fil wata'i akan yi amfani da ita wani lokaci a matsayin saduwa ba a matsayin ƙulla aure ba abinda wannan zai nuna maka idan ka samu rikici shin a nan yana da ma'anar ƙulla aure ne ko kuma yana da ma'anar saduwa ne wannan jina da ke ko kun bai da kyau to asali shine manzo Allah ya zo karantar da mu larabci ne ko ya zo karantar da mu shari'a shari'a saboda haka sai ka bashi ma'ana ta shari'a ba ma'ana ta larabci ba daya abu na biyu idan kalma ta zo maka shin hakika ce ko matas menene asali hakika saboda haka hakika ce ba matas ba ina ba ta mun gane daidai gwargwadon wannan turanci din kace menene misali nake bayarwa ba mashi ɗaya ba mu shiga na aure ba idan ɗa ya auri mata ko ya sa da ita ko bai sa da ita ba ta haramta ba uba idan uba ya auri mata ko ya tara da ita ko bai tara da ita ba ta haramta ga ɗan shi daga na ka sami mamuwa ɗan. kun lura da ke ko wannan ana kamakancin kalmomin ne kafin a shiga bayani din saboda alukmu ala shayfar wa anta shawrihi zamu magana wuri da larabci muke da Hausa da zaran da Hausa an ce aure shikenan ko to amma yanayin larabcin da shine asali kake dakuwa zuwa fassara shi zuwa ka dole ka tantance asalin kalmar dan mun tashi magana anan da wanne yare za mu dinga samun lafazin naka a naka a cikin wannan littafin da yaren larabci da yaren shari'ar musulunci daya kuma za mu sami jini da yaren na hakika hakikar ita ce kulla aure ake nufi to ko tun da kulla aure ake nufi kaga mu muna kan kulla aure ne da aqadu hakikan fil aqadi kullawa ashe aure daura shi ake kulla shi ake an daura auren wani da wance kullu da ke ko kenan babu wata magana ma da mutum zai kawo ya ce to ai an kai sadaki da aka kai sadaki kuma lokacin da aka kai akwai mutane da aka kai tare da su yana so ya ce asar ne an samu shaidu wannan ba kulla wani ba saboda aka ba da sadaki ko a ce an yi baiko ma'ana baiko ne abin nan engagement kenan ko duk baya a masa sunan aure dan engagement baya ba da ma'anar wedding saboda haka tsaya ga abin nan a kasar Hausa akwai abubuwa guda uku da ake da su na farko baiko na biyu sa rana na uku ɗaurin aure baiko shine wanci an tabbatar da mijin da za ta aura shine wani saboda ta an gama wani ne kaɗai aka tsayar saboda ka ba magana ka sake buga fasfa kuma kullum da ke ko sai a zo a sa rana ranar rantsowa kenan kun gane ko sai a zo a ce an za a je ɗaurin auren wani kowa ya riga ya san wannan amma da gaba ne masu ci da karatu ake ganin wai ai da mutum ya kai sadaki ɗaya kenan ko ya ai lokacin da aka sadakin ma akwai waɗannan da kuka ga kai sadaki tare da su shaidu ne akan an ba sadaki ta da ko da dangin amarya sun yi musu sadaki zaka ce ina tare da shi ba shaidu ne daura aure ba sai ka sai a kiyaye sosai da sosai bai ko ba daura aure ba ne sa rana ba ba aure kowace ka ji sunanta sunan wannan baiko sunan wannan sa rana sunan wannan daurin aure kuna ji da ke abin da zai nuna maka haka sau nawa ake ko a sa rana kuma a kifar da wannan gwamnati a kawata ko ba ta yi ba inda aure aka kulla za a haka duk da hakan ba halattacce wani za mu zo mai karatu a kan shi قال رحمه الله قال رحمه الله وفي شرع حقيقة في الأكد مجاز في الوطا أيارين مسلمتي لفظ لك yana ba da saƙon ƙulla aure malam ya ce akan yi amfani da shi a wani lokaci don ya ba da saƙon saduwa ji abinda na tabiyar da ko na yanzu musan mene ne aure aure ya tabbata a shari'ar musulunci ubangiji subhanahu wataala yana cewa wa anki wal ayama minkum was salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu faqara yughni Allahu fadli wallahu wasi'un alim Allah ta'ala yana cewa fanki ma tabalakum min nisai masna wa thulatha wa ruba' Allah ta'ala yana cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma wa min ayatihi akwai daga cikin dangogin ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala an khalaqa lakum min anfusikum azwajan ya halitta muku daga kawunan ku ya halitta muku mata sai Allah ta'ala ya halitta matar da zaka aura tana cikin jinsi ne na mutane bai zama da zaka aure tana cikin jinsin aljanu ba ko kuma jinsin dabbobi ba sai yi daga cikin jinsi mutane da wannan aya ce da Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ta muganci wannan da kyau haka na ya tabbata a hadisin abu abdurrahman shi ne abdullahi bin mas'udin radiyallahu an ya ce ya ma'ashar shabab man istata wa man istata minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj ce ya ma'ashar shabab ya ku taron samari shabab ake cewa ba shabab ake cewa ba shabab ba'un din duk ta take da su karka ce shabab ya ma'ashara shabab ya ku taron samari ko taron gwagwale yawa ya ku taron samari manista ba min kumul ba'ata wanda ya samu abin yin aure fa lai ta zauwa ta yi aure fa innahu lalle shi aure a aghaddu lil ya fi komai sa mutum ya rantsa idansa duk da ka karanta aya wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minati yaghuddu min absarihim aure yana sawa ido sai ga wani lokacin sai bayan ta wuce sannan zai tuna ai Allah ta'ala ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza amma idan mutum yana aure yana da aure sai ga idan shi ya zama kamamman ido ne wa ahsanul farj ya fi kame wa mutum sha'awarsa wani ba amma duk wata kalandar samari za su sa a cikin daki ga ya tsarara ko wani fina-finai da mutum zai kalla duk sai dai kara tunzura wa mutum sha'awa ba da ya rage mai ita ba masu Allah salamatu lafi ka aure abin yi ne shari'a ce ta annabawa da manzanni annabawa da manzanni sun yi aure mutum ya roƙi taimakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala haka ya faɗa ce wani yasafi abin nan ah, wa ake wani ayyama min kuma salihin min ibadi kuma imaiku in ya kunu fuqara in sun kasance matalauta ba su da shi yukurin Allah min fadli sai Allah ya wadatar da su daga falalarsa wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne masani ne wal yastafifin ladina la yajiduna nikahan wadanda kuma ba su samu aure ba su yi hakuri ya tara ya kai akwatu sai a dawo da su a ce ba a san shi ya kai ya kai a ce ba a san shi sai ya hakuri ta ibada kun lura da shi ko wani sami laji dole ne ta ko kuma ana ta san shi ana ta san shi babu abin yin aura sai ya hakuri ya zai kai shi rubo karatun da ko yake قال رحمه الله قال بعضهم قال مالك النكاح مستحب واختلف فيه في زماننا هذا وقال بعضهم تركه والاشتغال بالعبارة مخافة عدم القيام بحقوق الزوجة أفضل وقال بعضهم التزوج أفضل ويجتهد في الحلال ما قدر فإن لم يجتهد فالمتشابه قال رحمه الله يا زوجاني ما قال kan منين hukuncin aure ina ga shine ko dai ya zama wajibi daya ko ya zama haramun a billah biyu ko ya zama musahabi uku ko ya zama makaruhi hudu ko ya zama mubah halas biyar wadannan sune al-ahkam shar'iyya at-taklifiyya sune abinda mai akhbar ya fada yace wala illa law an yaf'al fi'lan hatta ya alama Allah fi hukumar Allah hukuncin Allah shine ɗayan wadannan abubuwa guda biyar abinda zaka yi wajibi ne abinda zaka yi musahabi ne abin da zaka yi haramun ne abin da zaka yi makaruhi ne ko halas ne ba wai sai mutum ya zai zai tambaya ba a kafin yayi ne zai tambaya yanzu a za mu tambaya hukuncin aure ko gwari ko masauran قال رحمه الله قال بعضهم wasu daga cikin malamai suka ce qala malik مالك malik ya ce an aure mustahabbi ne wani ji da ko ƙala rahimullah wa tulifa fihi malamai sun ƙara majuna sani dangane da abin da ya shafi aure din fi zamani na haza a lokacin nan namu shin lokacin nan namu lokacin da shi mai iziya yake wallafa littafi ko kuwa don ya rasu a shekara ta 939 ya rasu a shekara ta da talatin da tara shi a wancan lokacin bayan hijira shi a wancan lokacin yake bayani ko kuma a yana magana ne a zamanin namu na yau 1434 wana jina da ke ko? faƙala ba sai wasu malamai suka ce tarku barin yin aure wal ishtighal bil ibada a shagaltu da ibada mutum ya aji aure gefe guda ya ta ibada da rana azumi da kiyamu da ne karatun qur'ani tahajjudi na dan tahajjud wasu sai lautar ramadan bane nazarin karatuttukan da aka yi gwamza hadda mutum ya ci gaba da waɗannan shine tarku bar aure wani ishtighal bil ibada da shagaltuwa da ibada makhafata adam al qiyami dan jin tsoron ba zai iya bi huquqi zauja ba zai iya kula da haƙoƙin matar ba afdal ne fi mutum ya ba aure ya shagaltu da ibada saboda mai ya ba aure saboda mai ya shagaltu da ibada saboda ba zai iya kula da haƙƙin matar ba wasu ka ce wannan shine yafi kenan idan zai ibada kuma zai shagaltu da ibada abin nan zai shagaltu da ibada kuma baya jin tsoron kulawa da haƙƙin matar zai iya kula da ita a nan wanda yafi ya yi auren wani auren shi ne fi shi ne malayi ce tarku barin aure wani shagalu bil ibada da shagaltuwa da ibada makafata ajimul qiyami don jin tsoron gaza gazawa bi hukukin zauja bi hukukin zauja wajen kula da hakokin mata afdalu shi fi. kira anan ibada ɗaya kenan amma ibada zalla ba wai ita ba sai in mutum ya ji tsoron ba zai leda bakan leda nan tana tana razana shi wa qala ba'dhum wasu kuma malamai suka ce at-tazawwuj afdal yin auren shine yafi wa yajtahidu fil halal sai ya iya kokari wurin neman halas dan ya ciyar da kansa ya ciyar da iyalinsa ya iya kokari shi wurin neman halas ma qadara mura ikonsa fa in lam yaji in bai samu halas din ba yayi yayi fal mutashabi sai dan duba abin da yake akwai kokonto akai eh kamar ya <laughs> kasan alhalalu bayyin wal haramu bayyin halas a bayyana take karara haramun a bayyana take karara wa ma umurun mushtabihat a tsakanin su akwai wasu al'amuran ta bangare sun yi kama da haram amma ga kallafe su kuma yadda sun yi kama da halas sai ci sai mu irin waɗannan abubuwa ba wai haram din ba da haram ba a neman ta kuna jina da teku ya ce mai wannan shi ne abin da malamai suke magana wani suka ce aure yana gasgatuwa ga ɗayan abubuwa guda biyar da muka ambata akwai lokacin da aure yake zama wajibi mutumin da ya san in bai yi auren nan ba to kusan babu wata hanyar ta biyu illa kawai ya haramun to wannan aure ya zama wajibi a kansa kuna jina da kyau ko ba magana a ce sai yana da shaguna uku ko sai yana daukan albashin da ya kai me ake kiran ma mata kan masu albashin eh sai ya kai gidan goma ko ko sha biyu ba a masu ya kai haka ba ko kuma a ce a ai sai ya gama karatu ana gama karatu ne? ana gama karatu ne kuna ji da ke ku to wannan kenan idan ya ji cewar akwai zaburarre sha'awar ya yi azumin ya yi azumin ya yi azumin shi an ce ya yi azumi da ya tashi kuma sai ya azumin in ya tashi buɗa baki sai ya sha da gwamnan fik ke ne abu amfani ne da ya kai azumin ina lafiya dan jiga garin kwaki ya sha ya yi to haka sai da ɗan <laughs> rage sha'awar amma da yake azumi saboda ya rage sha'awar sai kuma ya ci abubuwan da suke zabar da sha'awar a gana nan dai kullum da ke ko wasu malamai kuma suka ce a akwai lokacin da aure yake haramun ga mutum na farko ba sha'awa na biyu ba bai ajiya ba balle ba wani ajiya kun gano wannan da ke ko bai ajiya ba balle ba wani abu ajiya ba abin da zai iya tsinana mata to me zai wannan ya haƙura da shi akwai wanda yake auren mustahabi ne a kan shi yana da abin da zai yi kuna ji da ke ko amma ba shi da fitinin ne sha'awa yana ganin duk waɗannan abubuwa shi da zaran ya karanta izufi izufi kawai sai ji ya manta sai ji kullum sai ya izufi talatin to haka wannan ita tilawar shi ita zango din da wani sami ne akan sa yasa malamai suka ce auren ya ta'allaga kowa da irin ma'aunin da yake akan shi kullum da ke ko. قال رحمه الله والنكاح بمعنى الوطأ لا يجوز في الشرع إلا بأحد أمرين عقد نكاح أو ملك يمين لقوله تعالى والذين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مؤمنين ومن يتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والنكاح شيء أوره بمعنى الوطأ ده معنى الفادوة aure da ma'anar saduwa la juzu kuta kuta bai halatta ba fi shari'i a shari'ance mutum ya sadu da mace bai halatta ba a shari'ance illa bi ahadi amrain sai ta ɗayan al'amura guda biyu kadai ɗayan hanyoyin nan guda biyu su kadai suka halatta wa mutum ya sadu da mace hanya ta farko akadu nikahin kwallo aure kullura akadu nikahin kwallo aure ba wai alkawarin an yi mawani alkawarin zai auri wancan ba a kulla aure ɗaya kenan au milki yamini ko kuma bai washi da ya mallaka ko kenan biyu waɗannan su kaɗai ne hanyoyi da shari'a musulunci ce din su isa Allah ta'ala ne kauli ta'ala domin Allah ta'ala ya ce wallazina hum kuma su ne waɗanda suke nufurujihim nan gane da farjin su hafizun suna kiyayewa suna kiyaye al'aurarsu maza ne ko mata illa ala azwajihim sai kawai ga matansu da suka aura ko kuma sai kawai ga mazansu da suka aura domin azwaj jami'i ne na zauci kullum ke ko zauci shine mutumin da yake da aure ko matar take da aure namiji kaɗai goro ba kiran zauci mace goro ba kiranta zauci in tana da aure ne take zauci in yana da aure yake zauci ana cewa hazihi zaujun hazihi zauji fulan mana abin nan wance matar wane ce wannan matar wane ce sai ne hazihi zauju gaya baka ce zaujatu ba ana cewa zauju ga mace ana cewa zauju ga namiji ba tare da kasa ta ba daga mamace tsakanin mace da namiji uskun anta wa zawjuka aljanna ba ce wa zawjatuka aljanna sai da cewa babin gado ne malamai suka ce a babin gado to za a ce zawju namiji zawjatu mace dan ba gaba sai sabin ya kare maka eh ya gara sai zawju mace ko zawju namiji Allah ta'ala ya ce su ne waɗanda yake dangane da su suna kiyaye shi sai dai kawai ga mazajensu ko matayensu aw ma malakat aymanuhum ko abin da hannun damar su ya mallaka ma'ana bayan su kenan bayi maza suna da bayi mutum namiji yana da baiwa ya halatta isar da ita amma mace tana da bawa bai halatta isar da ita ba wata tana da bawa sai ya sadu da ita aka ta gaba Umar bin Khattab ta ce Allah ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanu inna kuma ba wace da ta mallaka sai ce ba da daren shi ba da ya mata rajum amma wannan gare ta ne kadai ba ta san ba zara ayi ba wannan maza ne kadai banda mata ina fata mun gano wannan da ke ko to haka malam yace saduwa da mace baya halatta sai ta ɗaya waɗannan hanyoyi guda biyu mutum ya zazzagar da sha'awar shi baya halatta sai ta ɗayan waɗannan hanyoyi guda biyu ko dai aure ko baiwa amma kallon fina-finai da kallon mujallu waɗannan duk ba sa yi duk maharamtattu ne musallar salamata wa lafiya in ban da wannan hanya guda biyu to duk wata hanya da mutum ya faɗa Allah ta'ala ce ta ra wara a zalika duk wanda ya bauta hanyar da ba wannan ba fa ulaika humul adu wadannan ne yan ta'adda su ne wadanda suka ketara iyaka kun fahimci wannan da ke ko qala rahimullah wal awwalu lahu arba'atu arkan na farko yana da rukuni guda hudu wanne ne na farko eh annikahu bi ma'ana al-aqd ko annikahu bi ma'ana al-wata bi ma'ana al-aqd kenan ko yawa don shi ne hakika kenan hakika ita ce ta farko majaz kuma ta bi alisafin da malam yayi yanzu ba muna tantance maganar majaz ne ko ba majaz ba kenan aure yana da rukunai guda nawa hudu duk auren da zaka samu kullum maka ka san ya cika wannan sharuɗa guda hudu in bai ci wannan da kyau ko za ku iya kira su sune kayan aure ka tabbatar auren da za a kulla maka ya cika waɗannan sharuɗa guda hudu قال rahimahullah الأول الولي فلا يصح العقد بدونه واشترط في الولي شروط منها اتفاق الدينين فلا يزوج الكافر المسلمة ولا المسلم الكافرة إلا أن تكون أمته أو معتوقته فإنه يزوجها ومنها الحرية فالأب والمكاتب والمدبر والمؤتق بعضه يفسخ ما عقده ولو بعد الدخول ولها المهر بالمصيص ومنها عند بعضهم an yakuna ghayra mudalla alayhi wa an la yakuna wa an yakuna ajla والمشهور أن الفسق لا يسلب الولاية وإنما يقضى في كمال الأجد ونصيحته قال رحمه الله ويأكل السفيه ذو الرأي على ابنته بإذن وليه ومنها البلوغ والأقل والذكورية فالمرأة لا يجوز, لا يجوز عقدها على نفسها ولا على غيرها ولا أن تفوض لمن يعقد لها من الرجال بتزويج نفسها وفي أمتها الكن والمعتقى ومن هي في إشائها قال رحمه الله الأول ركن نفركه أتكر ركن الأولي بس أنسى ميش سنة أولي تبتا شين الولي ولي تبانغارا ما تاكينا kuna shi da ke abin da ya sa muka ce ta ɓangaren mata ta ɓangaren miji za a iya cewa ina miji ya ce gashi mana ba wai ya turo ne wani ya karɓar mashi ba shi ya zo ya karɓa da kanshi ƙeƙe da ƙeƙe. kun fahimci wannan da kyau ko ma watakila sunayen sun yawa wani sunan shi ahmad wani sunan shi ahmad wani sunan shi ahmad wani ahmad din suna da yawa ko kana ji a ɗauka a fahimci wani sai ce a shi shi din ne zo da kan shi tsoraka ta ɓangaren mata ake da wali ta ɓangaren miji wakili ake da shi wanda miji ya wakilto ya zo ya mishi mashi tsoraka a matsayinka da miji ya wakilta ka ka je ka karɓo mai aure ka je ka karɓo aurensa ka san hukunce hukunce kar ka je ka ce ni ina neman auren wunci kullum da junar ajin da ya faka an gwaje shi kura ke ina ba ta mugun cewa da ke ku tsoron ka sai ka tsaya ka jiya ake lafisar neman aure ƙwarar himola alwali falaye suna akudu biduni falaye suhu aure bai inganta kulla aure bai inganta shi ba tare da wani ba idan aka ce bai inganta idan aka yi fa ya ɓaci auren bai zama aure ba sai a kiyaye wai sharuta fil waliyi shi kan shi waliyin da zai aurar shi ma an sanya mai sharuɗa sai ya cika su sannan ya cika waliyin da zai ba da aure in bai cika su ba sai a kiyaye saboda dole mu tsaya mu karanci waɗannan abubuwan sosai da sosai ana aure a gidan ku sai a kira ka kai ne watakila kai ne kaninta ko kai ne wanta ina fata mun fahimci wannan da ke ku. ko waye waye a ce shi ne wanda wani ne zai maɗaurin auren wanci saboda ka sa ido sosai da sosai waye zai aure da ita abu na farko ittifaqud dinai addinai biyu su zama ɗaya. da addinin matar da addinin waliyin ina ba ta da ke ko kenan idan matar yar musulma ce amma babanta ba musulmi bane ba zai ƙaunin ta ba isa ma ne ce falai zai gujul kafir musulmata kafiri ba zai aurar da musulma ba in an ce kafiri shin kirista ne shin bayahude ne shin ba ma guje ne shin ko in dai kafiri ne sunan kafirci yana gaskatuwa a kansa to bai halatta ya aure da musulma ba ko da ishi ce walal muslimul kafirata hakan nan musulmi ba zai aure da kahira ba illa an ta kuna a matahu sai dai kawai ta zama bai wasa ce bai wasa ce da zai aurar au ma'atuqatuhu ko kuma wace yan tarci zai aure da ita ainihin zawujiha to anan ya samu ya aure da ita kuma da ke ko akwai tambaya mhm. kamar ya ita ya zaka sake ga cikin dangin an samu wani a aure da ita eh cikin dangin a cikin dangin danginta eh eh aka samu kaji wani uban ma ya ce babu ruwan shi kullum da ce ko sai a samu wani da yake musulmi ya aure da ita qala rahimahullah wa minha daga cikin sharuɗin da wali sai ya cika su zai aure al-hurriya shine ya zama ɗa ba bawa fal abdu bawa tsantsa wal mukatabu da bawan da aka ɗora mashi fansa aka ce an ɗaura maka ka je ka kawo naira dubu ɗari kafin ƙarshen shekara in ka kawo su ka zama ɗa kajin zai yana sa rai ya ta tara kuɗi to shi ya kira mukatab wal mudabbaru da bawan da mai shi ya ce in na mutu ka zama ɗa kullum ke ko shi ne al mudabbar wanda yake mai shi ya ce mashi in shi ɗin da ya mallake shi ya mutu to shi bawan ya zama ɗa kaga shi mai yana shi shiro wata wata rana dai zai zama da amma in aka kama shi da laifin ɗaga mashi magani to ko da ya mutu ba bai zama da ba kuma wal mutaku ba'duhu da bawan da aka yanta sashin sa sashin sa kuma ba ba yanta ba mutum biyu ne suka sai bawa suka haɗa kudu suka sai bawa sai dai ya ce ya yanta shi ya yanta bangaren sa daman yau in ma wannan aiki ne gobe ma wannan aiki in ma wannan litinin gobe ima talata ima wani laraba ima wancan alhamis ima wancan ina ba ta gumin tona da kyau ko sai ɗaya ya ce ya'yanta na shi to ƙa'ida ta musulunci ita ce shi da ya ce ya'yanta sai a yi ma bawan kuɗi ƙullura da a shara'ance sai a yi mai kuɗi idan aka mai kuɗi sai shi da ya yanta ɗin ya cira a kuɗin ya biya ɗan uwan nashi ko ɗan uwan ya da ko bai yadda ba kullum ke ko to sai da mana kuma ba shi da kuɗin da zai biya sai maza Allah ya ce ko sai shari'a ta ce ya yanta abin da zai iya yantawa to kaga yanzu kenan tun da ya yanta nashi yau yana ɗa gobe yana bawa jibi data yana bawa kaga shine al-mu'taqu ba'dahu da wanda aka yanka bawa sashin sa duk waɗannan yufsahu ma aqaduhu za a bata duk abin da suka kulla duk auren da suka kulla za a bata shi kuna jina da ko ya kulla auren kanwasa ne ko ya kulla auren waye nashi waye nashi duk za a bata auren da suka bata walau ba da dukhul ko da kuwa an gano haka ne bada da bayan mijin ya sadu da matar ko da an gano haka ne bayan mijin ya sadu da matar sai ya gano ai ba ne waliyin rahimullah wala al maharu bil masis tana da sadakinta saboda saduwa da ita da akai yi ta ci sadakinta amma dai aure kuma ba ya ɓaci eh eh mana qala rahimu kenan biyu shar'i na farko ittifaqud dinain shar'i na biyu akwai daga cikin sharuɗin da da wali sai ya cika su zama wali inda ba'dhum a wurin waɗansu malaman sai mai shari'a ce wa ibn wahab shine abdullahi ibn wahab yana da ruwaya ta musamman ta muwatta kuma da kyau kawai da muke da ruwayar yahya ibn yahya al-laifi haka na akwai ruwaya ta ibn wahab mushri ibn wahab yake cewa yana da cikin sharuɗan da sai wali ya cika su kafin ya zama wali an ya kuna ghaira muwalla alaihi kada ya zama shi ma ana kula da shi in an ya kuna ya kasance shi waliyin ghaira muwalla alaihi ba wanda yake shi ma ana kula da shi bane shi ma an danka walicinsa ga wani ya ce bai gane ba eh ka san akwai wanda yake shi karan kansa da shi da ya girma amma dai ga lala haka yake saboda haka shi karan kansa kula ake da dukiyarsa ba shi ke sarrafa dukiyarsa ba ina ba ta kumbance ni kudin kashewa ake bashi ina na eh kudin kashewa ake bashi na ga dan kane kudin gaba ɗayansu in ya fita zai iya zuwa ya su wayoyi duka da kudin ga shi ne ba mahaukaci ba amma da haka yake dai galala haka shi sa mai sharhi ya ce fassafihu wanda yake garagar haka wawa wawa la wilayata lahu ba ba a ba wani da yake baya jibanta al'amuran wani fa inna ma wilayata li walihi abinda yake jibanta to mai kula da shi ne zai kula da shi shi sai malam yace an ya kuna shi wani kada ya kasance ghairu muwalla alaihi shi karan kanshi ma ana kula da shi ne saboda bai da cikakken shi ba za ka sanya cikin marasa hankali ba a da yaka za ka shi gara gara dai haka eh, eh ya ba kuma sai cikin masu hankali sosai da sosai ya ga shi wani dalalau haka zai gane ta malalar da yau haka wani lokacin wasu Allah salamatu wa lafiya Allah ba su lafiya rahimu rahimahullah wa an kuna adila ya kasance adilin mutum ne kada ya zama na an riga an san shi da fasikanci da teriri kuna ji da ce ku ai mutum ba zai ji daɗi ba a ci wanda ya ɗaura mai aure shine dillalin masu wiwi na yankin <laughs> eh kullum da ke ku ƙarar himmallah wal mashhuru abin da yake ya shahara abin da malamai suka sani annal fiska fasikanci la yaslubu wilaya baya zari walittakan daura aure kullum ji da ke ko baya zari wani takan daura aure wa inna ma yaqdahu sai dai yana illatawa ne fi kamalul aqdi wurin cikar kullu aure yana illata cikar kullu aure amma baya warware ne kullu aure shine ce wa inna ma yaqdahu fi kamalul aqdi yana yana zama illa a wurin cikar kullu aure dole shihatihi baya nuna cewa auren bai inganta ba kuma da magana ta ko tsora ga mutum ne an riga an san shi dan dandini dan tayi marisa ta shakar so ne shine yazo ya bada auren auren yayi saboda ka wanda aka kullawa mata aka daura mishi aure da irin wannan wani takar ya ji cewar auren yayi sai dai wai irin masu wannan dai kasan kowa zai so a ce waliyin da ya daura auren mata shi salihin mutum ne family wani ne aka ce za a ɗaura auren zai ɗaura auren kamarsa ko wai gaba ɗaya kayan shi ba da kada zai fito da ita rana sai da aka shiga dangi ana ne dogon riga don gaba ɗaya jins ne kawai gaba ɗaya babu kayan da zai fito shi kanshi ya ji kunya ya fito wurin ɗaura auren a caki haka ina ba ta mafi wannan sharaɗin kenan wannan sharaɗi na hudu da malam ya kawo cewar ya zama adili bai zama karɓaɓɓen sharaɗi a wurin malamai ba cewar mutum ko da ba adili bane ko da fasiki ne haka ya kulla ya bada auren ya aurar da yar auren ya ya kullu sai dai akwai dan abin nan kullu da ce ku sai ka ji an gwan suna cewa ka to eh shi sa za ga ta an gwan suka san shine ga sana dan babboye sauran abokan su kasa gani ka san kowa ya daura auren amma idan miji ne so ce madauran auren shi ya fito yana nuna shi cikin abokan su cewar ai ai ga baba ina fatan mun fahimci wannan biyu ba ma'ana shine gurin matarsa amma idan ya zama na sai da gasu zai dan daimar isa tashi kan su ne ana daura wani sai ga an yi an tura abokan gaba sai shi an da shi da yan abokanan shi na kudda kusuwa su gaida shi ka sai ake ma'ana sifa ta gari ba karamar sifa ba ce sifa ta gari mutum mai kokari ya sifanta da su imam malik ibn anas yana da kitab mai zama shi a mawafa kitabu husnul khuluq kitab ne da ya ware shi don yi magana a kan kyawawan ɗabi'u ƙarar wa yi a ƙidus safihu wawawa haka yana ƙulla aure zin ra'ayi amma wanda yake da addini yake da nutsuwa ma'ana ba wai ya riga ya gangara sosai da sosai ba haka ne wanda yake garagara bai shiga bai shiga ciki ba ya zama ne dai yana da hankali shi dai yana da hankali amma dai ba wai irin yadda kowa yake na sosai ba tsora ga ta ta masu garagara din su ma sun kasu kashi kashi ai su kusan garagara ko shi ba mahaukaci ba shi kuma ga gashi nan da ya a cikin mutane a ba kurciya ba ce kurciya ba sai mai bulala ba su wa ya gidu safin na alabnatihi da izini walihi da izinin waliyinsa dama ai mana ya ce mana a kashi ma abin da yake mallaka sai da izinin waliyinsa shi zama na ya ce ta kaga bai ce safihi kaɗai ba Kullum da ke ko sai ya ce a as-safihu zurra'i wawa wanda yake da hange yake da matsuwaka. ka amma zai kula auren ne da izinin mai kula da shi kala rahimullah wa min daga cikin shuruɗin da sai wali ya cika su kafin ya aurar albuluhu ya zama ne ya balaga in ba gaba sai ya tara abokanan shi Allah ya aure musu sai ya tara abokanan shi kawai ko kuma ya ce da abokan shi wa zai bashi wa zai bashi robali <laughs> sun ba gida mata gego sai tara abokan shi kawai ga yana wurin mai da ita kyau wal aqalu ya zama yana da hankali kenan mara hankali fa ma ku ci fa wadhukuriyatu ya kasance kuma namiji ba mace ba qala rahimullah fal mar'atu mace la yajuzu aqduha bai halatta ta daura aure ala nafsiha a karan kanta ta daura ma kanta aure bai halatta daya wala ala ghairiha haka nan bai halatta ta daura ma wata aure na ba ta yi tumu da mata ah, ina ai ana fusata ta kai ta ce a zuwa daura auren wanci ta aurar da ba hankali babu cikakken hankali na to akalin wadi Taramin caji kewa za mata sai ya ga ta aure da ita ko ta aure da wata kula da ita. Magana haka masaki saki ba dora shi a hannunsu ba za mu zo mu yi a magana kan saki. Kalu rahimallah walaha ita March ta samu an tuffe hujjar limayaki da Laha, ta wakiltar wanda zai aure da ita minan rijali a cikin maza. fi tazwijiya wurin aurar da fi tazwijiya nafsiha wurin aurar da kanta ta ce to wani kai ne madaurin aure na ka lura yake ko ba za wannan lokaci sai ce to kin ga wani nan da kika kawo kaza kaza kaza kaza kaza wani kaza kaza sai ga mutane uku da suke zuwa wurinta kai mata bayanin kowannan sai ga ta wani hankalinta ta dauko a kai daban wanda kuma ka dawo hankalinta da shi daban don zai yi wa wani kai ka ga kasan shi yan tare kura ne kawai zai shigo babbar riga kowace rana da babbar riga yake zuwa zai yi ɗaukar ta je nuna mata wani complex da ake yi a unguwarsu ya ce idan an gama nan za su tare sai da ya dubi ma'aikatan sai riga sun tashi kuma ya tuwa na jego zai ce nan za a tare gashi gashi gidan sama ne nan yana son ya buɗa kafe ne nan yana son ya yi ka zane amma mai ta gani <laughs> wato akwai ashana Allah ya saboda haka shari'a ba ta yadda mace ta aure da kanta ba ba ta dama mace ta aurar da wata ba namiji ne yake aurarwa kullum da ke ko ba ka ganin wasu samarin da zara an ce su fito shi kenan daga ranar suka yaye kafa su قال رحمه الله في تزويج da kanta أولد كنتا وفي da الكمي دوكما أولد تنصر بيوتا بيوتا بيوتا ذات aurar. duk da ita take mallakar baiwar to ba ita za ta kulla za ta aure da baiwar ba sai ta wakilta namiji ya aure da baiwar wal mu'taqa da ma baiwarta da ta yanta aure da kanta aure da baiwarta aure da baiwar da ta yanta ta duk da sai ta wakilta wani namiji ya aura wa man hiya fi isha'iha da ma duk wacce take karkashin kulawa da ita isa shine ausa wacce ake mata wasici wance ki kula da wance wance ki kula da ƴaƴana ma'ana dai wannan ba ƴaƴanta bane daya ba kuma bai wata bace nawa kenan ba kuma ƴan ta ce bai wata bace a'a ƴan ruko ce ƴar yayanta ce ko ƴar kaninta ce ko kuma wata ce dai kawai ta dauke ta ta rike ta ko tun da aka kawo ta yayi ma wurin ta ba a dauke ta ba har yanzu zai isa aure lura da ce ko ba dai ta ce wata ba kenan misali to hatta ita ba za ta aure da ita ba yayin eh, za namiji ya aure da ita to kuma ubangiji subhanahu wataala yayi wa maza ne. sai ga abin da yaro na shekara goma sha takwas ko na shekara ashirin zai yi sai ga mace shekara hamsin wurin aure sai ga an ba da ita ina ba ta gume ce wannan da kyau da zaran ta kawo shi cewar shi zai aure da zai cikin eh jin eh ko ko tara digiri ko digirin digirgi ta yi ai ne namiji ne kawai kyale shi yanzu sharuɗa na muka samu sharuɗa uku ittifaqu dinai al-hurriya an yakuna ghayra muwalla alayhi wa an yakuna adlan albulugh al'aqlu az-zukuriyya a waɗannan bakwai da muka samu malam ya yi sokaci a kan adalci adili ba lalle mai zama adili ba shari'i na takwas da malam bai kawo ba amma mu shari'i ya kawo shine wa adamul ihram kada waliyin ya zama muhrim ne kada ya zama yana sanye da ihrami na hajji na umara kada madauran auren ya zama ne yana sanye da ihrami na hajji na umara wanda yake sanye da ihrami na hajji na umara shi ba zai aurar ba kuma ba za a aurar mashi ba in ga gallace shi ba baka je kamar yayi bai da duniya kenan fa a to me yasa fara hanka ka ce daga zani ɗaya fa sai zani ɗaya a ƙasa ɗaya a sama ne fa ba a rima kai ba babu komai babu sa tunani waɗannan sharuɗa ana buƙatar su wali da zai ɗaura aure zama ya cika su wannan kuma shi ne shari'i na farko na ɗaura aure ya zama na a samu ne wali to shi waliyin ga shuruɗin da ake bukata a tare da shi qala rahimullahi rukun thani as-sadaq fala yasawun nikahu bidunihi wa huwa rubu dinar min adh-dhahab aw thalathati dirahim min al-fidda aw ma huwa qimatu ahadihima min al-urud wa huwa haqqu lillahi ta'ala wa lil adam fa haqqu lillahi thalathatu dirahim wa ma zada ala dhalika haqqu lil mar'a فلو رضيت بإسقاطه جملة لم يجوز ولا أن تسقط ما زاد على ربع دينار wa akthar sadaqi la hadda lahu qala rahimahullah malam yace ar-rukn thani rukuni na biyu a sadak shine sadaki. dole a tabbatar da sadaki. ko dai ajalan ko kuma kuna ji da ko ko dai ko ko ko mu suke cewa ajalan ba laqadan ba ajalan ba da suke fara abin da ake bukata dole a tabbatar da sadaki an daura auren wani da wanci akan sadaki kaza bashi eh yawa wani an faɗi sadaki ko ba faɗa ba an faɗa ko an ɗaura auren wance da wani a kan sadaki kaza gashi sun bayar an ba ku e mun karba shikenan amma a ɗaura aure gaba ɗaya daga farko a ƙarshe babu sunan sadaki to auren bai yi ba Allah ta'ala ce wa atun nisa sadaqatihinna nihla fa yantibna lakum an shay'in min nafsan fakuluha ni'an mari'a qala rahimahullah fala yasunu kaw bidunihi aure baya inganta ba tare da sadaki ba wa huwa rubu dinar shine rubu'in dinari a rafa dinari gida hudu a dauke daya min az-zahabi na zinariya aw da darahim min al-fidda ko kuma dirhami uku min al-fidda na azurfa ko dirhami uku na azurfa ko kuma rubu dinar wannan shine sadaki qala rahimahullah yanzu musa samu rubu'u dinar min azab da ko kuma salasatu dirahim min al-fidda dirham nawa uku bi kenan aw ma huwa qimatu ahadihima ko kuma abin da zai ɗauki kimar su min al-urud na haja wannan jirgin kuɗi na ga rubuta a kalanda a wannan timing chapter din sai ga a shafin bargo an rubuta akallan sadaki a wannan shekarar shine kaza ma'ana ya halatta a ƙara amma ƙasa da haka ne bai halatta ba sai nuna mana ya halatta a bada sadaki da zinariya ya halatta a bada sadaki da azurfa ya halatta a bada sadaki da naira ya halatta a bada sadaki da dala da riyal da pound da saifa duk ya halatta a bada sadaki da su ta bangaren kuɗi kenan ya halatta a bada sadaki da kayan kuɗi amma dai abin da yake bukata shi abin da za a bayar kayan kuɗi din ya zama ya kai rubu dinar abin da ya sama wani shi da kyau ko ka yi da kwamfuta ko ka yi da waya waya ta dubu ashirin da biyar ko a gani ko kuma ka yi da ipad kulu da kyau ko ka yi da cintiya ko ka yi da eh ƙasar <laughs> Allah ƙasar Allah yau ko firiji ko mashin ko ya ce wai mutum ya yi da kayan abinci ya ɗibi shinkafa ya kai sai ta dawo da shi yau da tsira Allah ba ina ba ta mun fahimci wannan da kyau wa huwa haqqul lillahi shi sadaki haƙƙi ne na Allah walil adamiyyi kuma haƙƙi ne na dan adam ma'ana haƙƙi ne na mata a sadaki akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mata قال رحمه الله فحق الله حق الله sadaki, salasatu دراهم rahim, درهم أكو معنى ربع دينار وما زاد على ذلك abin da ya karu a kan rubu dinar haƙƙun lilmar'a haƙƙi ne na mata wadda ji da ke ku ka abin da ne da aka ce an sa maka sadaki dubu ɗari hamsin kullum da ke ko sai ta ce ita ta rage maka ka ba da dubu ɗari ya rubu ko? eh? <laughs> a ce ta rage dubu kusa ya ta rage ko? قال رحمه الله وما زاد على ذلك حق المرأة abin da ya kawo akan rubu dinar haƙƙi ina mata falau radiyat bi inda mace za ta yadda ta ce a yi auren gaba ɗaya ba tare da sadaki ba ta yafe maka jumlatan duka lamejus auren bai yi ba ta ce ta yadda a ɗaura auren ta yafe maka sadakin auren bai yi ba walaha amma tana da dama an taskuba da ta yafe maza da ala rubu'in dinar abin ya karu a rubu'in dinari ta samu ta ya fi wannan wa aka faru sadak amma mafi yawan sadaki la hadda lahu ba shi da iyaka da Allah ta'ala wa atatu mai hunna in fara kun bai ma ɗaya daga cikin su malala gashin tinki yana ina ba ta mafi yanci wannan nake ummul lura da kyau an raba sadaki gida biyu akwai aƙalla mafi karanci abinda ba a bukatar naira ɗaya ta rabu a kan shi akwai kuma aksa sai zama na akwai yana da akalla amma ba shi da aksar akallansa shi ne ne rubu dina amma aksar ɗin shi ba la hadda lahu malamai sun ƙara juna sani akan sadaki yana da karanci ko ba shi da karanci jumlatan baki daya imam malik ibn anas yace yana da karanci kamar yadda karanta da kuwa muwatta me karancin sa yace rubu dinar saboda me zama rubu dinar yace saboda ba za a yanke mu mutum hannu ba sai ya saci abin da ya kai rubu dinar kuna ji da ke ko alhalin kuma hannu gaba ce ko ba gaba ba ce ba a yanke ta sai abin da ya shafi rubu dinar to hakan nan farji shi ma gaba ne ba a taba shi sai akan abin da ya kai rubu dinar eh ina ba ta mutunci mun fahimci wannan da ke ko to wannan ita ce magana to magana ta biyu ya gami da wancan hadisin mutumin da ya zo ya ce yana aure aka ce je nemo ko da khatibu min hadid akwai akalla nan amma sai malamai suka ce ku dubi matakin da aka biyo mana kana da kaza kana da kaza kana da kaza kana da kaza ba wai lokaci guda ne kawai za a ce duk abin da ka kawo sadaki ya wadatar ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wanda wani ya kawo dubu ɗaya da ɗari biyu da wani ya kawo ƙur'ani na ɗari hamsin? ha shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi auren da shi ya ya ba da kuɗi ne sadaki ya bayar kuɗi ƙasa ya fi abin da yake naira miliyan biyu wanda shi ya bayar amma da aka zo za a wuri nashi sai ya sauwaka kuna ji da ce ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in zai in shi zai aura yana ba in bi akwai yana bayarwa ne wanda kuma ba israfi bane ba barna bane kuna fata mun fahimci wannan da ke ko kar ka fahimci sunna shine kana da kana da sararin da zaka bada dubu ɗari da hamsin kaga kana ai ai akwai ruwa ita ce babu akallin sadaki sai ka bada sadaki ɗari biyar da hamsin ina fata mun fahimci wannan da kyau ku saura ka kiyaye ka gane karatu sukan baki ɗinsu yanzu musu wani kusa na wakar yake cewa abinda yake cewa an yafa sadaki ba na farko babu yafa sadaki a musulunci idan kai uba ne kana ji da kyau ko kana son ba sai ka karɓi sadaki a wurinsa ba hanya mafi sauƙi shine ka cire sadakin ka bashi sai in lokacin da zai aiko sai su taho da kuɗin da ka ga su kuna shi da ke ko mai aka kawo sadakin wanci shi kenan ka samo mata daraja ba za a ci an yi sadaka da ita ba kuma ka imana kun lura da magana ta da ke ko kai uba sai ka cire yanzu tsakaninka ka dawa da shi ne kawai kuka sani sai shi in yaje je saboda tsabagen azarba sai je fada ma abokanansa ina ba ta mutunci mugunci wannan da ke ko ta akwai iyayen da akwai wanda yake ya biya ma eshi in ba sha'aba ba eshi da take gidan aure ita biya ma haji amma sai ya yi tun mijin ne ya biya su ne da fito a ciki ba ina ba ta akwai maza iyayen da suke nemo wa ‘ya'yansu daraja a ciki so da kanta ji falala wai duk za mu zo ne maganganu mai iziya ya yi magana mai sharhi ya ce ko a ce an ba da ita sadaka babu sadaki ba magana ya fi sadaki lura da ke ko ko kuma ma in haka ne zai ka ce kai da sadakin nan kawai shi kenan ya zama da dole a tabbatar da sadaki wannan shine abin da yake musulunci ka za mu sai a je da waɗannan sharuɗa guda biyu shari'i na uku sai mu tashi na'am shar'i na ko shine al-ishhad shaidu wa huwa shartun fi sihhati dukhul shaida shar'i ne wurin ingancin saduwa la fi sihhati al-aqd ba shar'i ne na ingancin aure ba kamar ya kuna jina da ke ko sai an samu shaida kafin ya halatta mijin ya sa'ad da matar da aka ce an ɗaura aure dawa da muhammad sai ba a gane wannan muhammad ake nufi ba to a daidai wannan lokacin shi muhammad da ya san shi ake nufi bai halatta ya sa'ad da ita ba sai duk jama'a sun tabbatar da a muhammad ne na tsallaken gadin haɓa shi ne ba ka gane shi ba kullum da yake ku shi ne da aka ɗaukar da yaya ya gama lahadda a yi ranar ramadana zai ga wata ramadana ai shi ne yawa. ina ba kuma da wani zo to kun ga nan yanzu an samu shaidu ko ba samu shaidu ba an samu shaidu wani lokaci bayan ɗaura auren fa an ɗaura auren ga shaidu amma ba su shaida akan wani ba irin auren da ba shi kai an yi daura daura wani malami ke cewa harka aure ba a shiga ciki sosai da sosai in ba zai zama mutum auren kakashi shi ana nema a wani wani shi tsora ka ya ce shaidu shari'i ne ne na saduwa ba shari'i ne na ingancin aure ba yanzu za mu tashi shari'i na hudu shi ma a karkashin shi akwai waɗansu sharuɗa ɗin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum warahmatullah ina son mu gane menene tsoron Allah mecece takawa menene baka dauki duniya komai ba tambaya yake yi cewa mutum ya ka daura auren yarsa a wurin daura auren sai ce ka sadakin ya ba miji wannan ba shine tsoron Allah ba ba shine tausayawa ba ina fata mun fahimci wannan da ke ku saboda abin da musulunci ya karanta shine abin da muka ambata da su mai zai ana ya zaga ta bayo ba da sadakin a kawo kun bai ciwo na da ke ku zo da ka yana da hatsarin gaske subhanak allahumma bihamdika ashhadu Allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk abubuwan da suka safi tambayoyin aure rubuta su zamu dinga yi raka da zaran ka tuna ko kana halin tafiya da sai ka rubuta sai ka sa a ciki tunda yau muka fara darasi akan aure din kun lura da kyau ko sai haka a hankali zamu shiga da tambayoyi da suke da alaka da wannan da na nan gaba sai ka rubuta su da izinin Allah ta'ala amma gaggadara akan auren nufa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik